gariyan rahimu shi dai dare janna shi dai rana ya dan adam ai wuyan gane hali bil adam ai wuyan gane hali watan ran mutum ai kan muna nama watan ran mutum kai ka kan muna nama watan mutum ai yakan daɗa dama watan mutum kai ka ke daɗa dama ai o dan adam mai wuya gane hali o bil adam mai wuya gane hali yakan firgita ni lamarin mutum ne yakan jijjiga ni lamarin mutum ne yakan maguza ni sha'anin mutum to ikan bani haushi wataran mutum to ikan da da damun adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ka ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi mai wuyan gane hali an yi rana ku ce an yi rana in an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne gane ha mutum mai wuya gane hali adam mai gane hali 우연간의 한이 in kai keke ite kai keke in kai babur ite kai babur in kai moto ite kai moto in kai gida ite kai gida in kai gida ite kai gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam mai wuyan gane hali batun bil adam mai wuyan gane riga da hula ka gane dan adam zai kace ai ko kai in kai wando ike kai wando in kai hula ike kai hula in kai riga ike kai riga in kai aure ike kai aure kin ka ki aure ike ka ki aure mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon mutum ka dan dai dan adam dai ka gane shine kawai dan dai ke iyamma dan adam mai wuyan gane hali ba ada adamai wuya gane hali wani ni ga da wando ku mai kyau yayi hula ga gane ku mai kyau sannan gane hawa ga moto tutan yake in ko duk kai ganshi sai ka ce mai arziki ne ta ya san nan cikin zuciyarsa ko bin adam mai wuyan gane halin takan tarar wanga ai mai da ahu babu ne ga ta girki jiki nai ce wani ai ina da talauci yaya kai har kasan zuciyarsa sha'anin mutum mai wuyan gane hali ɗan ada mai wuyan gane hali mutanen mutum ka ya kyauta ta ma mutanen mutum ka ya ke ta mai mutanen mutum ka ya ke muna nama watanan mutum shi ya ke muna nama gajajen mutum mai wuyan gane hali ɗan ada mai wuyan gane hali babban gida har da ka gane sun zan adam mai wuyan gane hali In an yi rana isai an yi rana, in an yi sanyi isai an yi sanyi, in an yi ruwa isai an yi ruwa, Allah da rai ɗan adam da ka gane shi ne kawai dan ɗan ke iya mai. Haba adam mai wuyan gane hali. ne. adam mai wuyan gane hali. watannan mutum shi yake nuna nama watannan mutum kai kake nuna nama watannan shi yake taimaka ma watannan shi yake taimaka ma watannan shi yake agaza ma watannan kawai iya hali dan adam mai ya gane hali kai wannan ice yi daidai in ka ki wannan ice kayi daidai sha'anin mutum ne ikan kan gita ne sha'anin mutum ne ikan kan gita ne in kai keke ice kai keke in kai moto ice kai moto in kai moto ice kai moto mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai daga gadon mutum ka sha'anin mutum mai wuyan gane hali haba bil adam mai wuyan gane hali mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai daga gadon mutum ka dan adam mai wuyan gane hali Oh, adam mai wuyan gane hali Sa'anan mutum ne ya yakan firgita ne, sha'anan mutum ne ya kan yakan jingita ne, sha'anan mutum ne ya yakan firgita ne, wata ran mutum ai yakan yi da namu hadar ran mutum to ikan ta mu, ko kan adam mai wuyan gane. Gashin can mutum mai wuyan gane hali.